بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمه الانعام فكلوا منها واطعموا البائس الفقير كميت ثم ليقضوا تففهم وليوفوا نذورهم وليتصوفوا بالبيت العتيق idan ba manta ba muna tare da fadin Allah ta'ala inda ya gaya ma annabinsa kuma badaɗinsa annabi Ibrahim cewa wa'azzin fin nasi bil hajji ya toka rijalan wa ala kulli damirin ya tina min kulli Fajin amiqo lalle ka yi kuwa dangane da aikin hajji a cikin magamami da kuma cincirindo da kuma dandazo na mutane ka shelantar ka gaya musu idan kai haka za su zo maka rijalan a ƙafa. wannan ina muku bitan abin da ya riga gabata ne har muka faɗa cewa an samu a ruwaya annabi ibrahim allah ya kara masa aminci ya yi hajji sau biyu a ƙafa. kuma an ce sayyidina alhassan ɗan sayyidina ali jikan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hajji daga madina zuwa maka nawa ashirin da biyar a ƙasa kuma al'imamu ahmad bin hanbal allah ya ƙara masa rahama ya yi shi ma hajji a ƙafa sau biyu ko sau uku to dole bayan ya riga ya gabata a baya to aya ta gaba sai take cewa na'am za su zo maka wannan wurin ne li yashhadu manafi'a lahum domin su halarci manafi'a dangogi na amfani domin su ma'ana aikin hajji bayan an riga an yi aikin hajji din akwai kuma abubuwa na fa'idodi da wato ake samu da darajoji da yawa to ƙarƙashin faɗin Allah ta'ala li yashhadu manafi alahum al-imam at-tabari ibnu jarir at-tabari alaihi rahmatullah ya fitar da ruwaya da isnadi sahihi daga ainihin mujahid mujahid almajiri na ibn abbas Allah ya yarda da su da ya zo fassara kalmar li yashhadu manafi alahum sai ce me sai ce ai at-tijara wa ma yurdi Allah min amri dunya wal akhirah ma'ana su zo su yi wannan aiki na hajji domin kuma su halarci dangi dangi na amfani irin nasu kaga bayan aikin hajji akwai kasuwanci wani daga nan zai samu abubuwa na ciniki da zai saya ya auna ya turo da su Nigeria ya turo da su India Bangladesh Kashmir kasashe na duniya to wannan harkoki na kasuwanci na saya da saidawa su ne Allah ke nufi da manafi alahum wato abubuwan amfani da za su samu damar haduwa da su sannan kuma ga kuma abubuwan da za su yi waɗanda za su sa Allah ya yarda da su duniya da lahira wannan shi ne ma'anar li mana fi alahu ko baya ga nan kuma ai idan aka je aikin hajji akwai sauran manafi'a hanyoyi ne daban-daban amfanin da ake samu a aikin hajji na kasa su kamar gida kamar guda hudu ko biyar na farko akwai manafi tijariya akwai manafi ijtima'iyya akwai manafi na'am siyasiyya akwai manafi ruhiyya akwai amfani amfani amfani da ake samu a aikin haji iqtisadiya tijariya wanda shine wannan riwaya ta nuna da yawa daga cikin mutanen mu kan je da kayayyaki na ciniki da sauransu kaga manfa'a kenan tijariya ko iqtisadiyya akwai kuma amfani ta fuskar sanayya aikin hajji kan ba mutum dama ya san jama'a da yawa da suka zo daga bangarorin duniya da yawa kaga ijtima'iyya kenan daga nan yan wata sai ta ƙara ƙarfi akwai kuma manafi ruhiyya amfani ta fuskar ruhi ta yadda in dai mutum mutumin kirki ne imaninsa kan karu a ce gashi kaga maqam Ibrahim yau kaga inda ake safa da marwa kaga inda ruwan zamzam ke fitowa kaga almaizab kaga multazam kaga hijr isma'il na'am sannan a ce ka tashi daga madina zaka je makka ko daga makka zuwa madina ka ga dai tsayin hanya din kuma ka tuna cewa nan ne fa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa wannan hanya ce suka bi kalli wahalar da suka sha lokacin da ba mota ba jirgi ba kaza ba kaza wannan zai kara haɓaka wa mutum ƙwazo ta fuskar ruhi sannan kuma siyasiyan musulmi inda za su dinga amfani da lokacin aikin hajji su ringa tattauna abin da ke damun su a fuskar siyasar duniya wace matsala suke fuskanta to dan na tabbatar muku nasarar ba kaɗan bace kuma abu ne muhimmi a ringa tattauna yanzu misali duk shekara ya kamata a dinga tattauna mas'alar kashmir mas'alar filistin chechenia afghanistan abin da ke fara iraq shin wace hanya za a bi a ba musulmi gudun masu fita daga halin da suke ciki a wannan yankuna din li yashhadu manafi'a wa yadhkuru isma Allah fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir sannan kuma Allah ta'ala ya ce su kuma ambaci sunan Allah ta'ala a wasu kwanaki sanannu ayyamin ma'alumat kwanaki waɗanda ainihin suke sanannu ne ƙarƙashin wannan al'imamul bukhari Allah ƙara masa rahama ya fitar da hadithi cikin kitabul idai ne babu fadlil amali fi ayyamit tashriq hadisi mai lamba dubu tara ko kuma ɗari tara da kuma sittin da tara ga abin da ya ce da ya zo fassara wannan ayar yace haddathana muhammad ibn ar'ara قال حدثنا شعبة عن سليمان عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ككم أنه قال ما العمل في ايام العشر افضل في العمل في هذه قالوا ولا الجهاد قال ولا الجهاد الا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء البخاري كده كده دي ne كتاب التفسير cikin kitabun حديث ya a cikin kitabu kitabul idaini ne babin da ke magana akan falalar ayyamu tashriq sai koro wannan ruwaya yake cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam ya ce ai babu wata rana wadda a cikinta aiki ke da daraja ke da tsada fiye da ayyukan kirki a waɗannan kwanaki guda goma to waɗannan kwanaki guda goma su ne ake nufi a nan har sai da al'imam abdulrazak sahibul musannaf rahmatullahi alai ya fidar da wata ruwaya shi ma ruwaya sahihiya daga ƙatada da ya zo fassara ma'anar fi ayyamin ma'lumat sai ce al'ayyamul ma'lumat kwanakin nan sanannu da Allah ya faɗa a wannan wurin ai ana nufin ayyamul ashir ana nufin ɗaya ga zulhijja biyu ga zulhijja uku ga zulhijja hudu ga zulhijja biyar shida bakwai takwas tara da goma waɗannan kwanaki guda goma su ake nufi da ayyamin ma'alumat ina fatan gane ko dan yace li yashhadu manafi alakum wa yadhkur ismallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'is al faqir mutane an ba su dama ne su zo aikin hajji dan su samu amfani an fassara amfanin ta fuska biyu fi dunya wa fil ukhra na biyu su ambaci sunayen Allah a kwanakin nan sanannu su ne kuka ji Bukhari babu ranar da aiki ke da tsada irin waɗannan kwanakin to saboda wannan hadithin da ya zo a dunkule ya sa wasu ke yin azumi da zaran an ce ɗaya ga zulhajji ya zo har zuwa kwanakin nan guda goma ba wai don akwai wani hadithi ba ne specifically da ke magana kan azumin zulhajji guda goma suna amfani ne da wannan ruwaya ta bukhari da ke cikin kitabul idayin babin da ke magana akan falalar ayyuka a kwanakin nan guda goma wasu ke azumin kwanakin zulhajji guda goma ba wai dan hadisi ba ne karara da ya magana ya nassanta ingantacce amma suka ce in ka kalli nassin gaba daya to azumi baya cikin aiki kuma gaskiya ne gaskiya ne Da haka malamai ke kwadaita yin azumi tun daga ɗaya biyu uku hudu da zaran an ce ana aikin haji to amma sai mu ce ga wanda baya aikin hajin kenan ko saboda da ke aikin haji in ka ce ya gwama azumi da kuma jin yunwa watakila abin da yar wahala wahala to kuma za ka yi musu uzuri waɗanda suka yi amfani da wannan nasi wanda yake gamamme kan azumi amma muna ƙara jaddawa ba wai dan akwai hadisi ne da ya nassanta ingantacce akan azumin kwanakin ba amma saboda ya inganta babu wata rana da aiki na kirki Allah ya fi so irin wannan suka ce to azumi yana ciki sai sahabbai suka ce ya manzon Allah ko da jihadi ce ko da jihadi ko da jihadi bai kai tsadan da aiki a wannan kwanakin guda goma ke da su ba amma sai ce amma jihadin sai dai mutumin da ya fita ya bar gida sai ce yukhatiru bi nafsihi yana kasada da rayuwarsa ma'anar kasada ya saida ma Allah ransa ya gamu da matsala a kai masa hari nan ya tsira dan dai addinin Allah ya daga ya kuma komo gida ko ya koma gida bai koma koda da kwandala ba to irin wannan ne zaka ce eh ya samu ladan da ya kai mutumin da ya aikin ibada a kwanaki goma din nan na zulhijja muna gane daraja kuwa ashe da zaran an ce da kai ɗaya ga zulhijja ta yi sauran mu kwano yau tsakaninmu da zulhijja wata nawa ne kawai wata biyu yanzu ramadan ya wuce sai me shawwal shawwal ya wuce sai me zulqa'ida yana cika ana shiga ɗaya ga zulhajji to an shigo kwanakin wanda su ne ma Allah ya rintse da su ya ce wal fajri wa layalin ashir kwanaki goma din saboda babu wata rana da aikin kirki ke da daraja irinsa shi sa magabata sukan yi wata sadaka a wannan lokacin sada zumunta da sauransu saboda musulmi kullum rayuwarsa cikin ibada ake so ya karar da ita kana fita daga wannan sai wannan gashi dai muna cikin ramadan alhamdulillah ana ta karatun qur'ani ana tafsiri ko ina masha Allah ana sadaka ana to kada kuma in ramadan ya wuce a koma kasala so ake ka dora ka dora ka dora dan baka da tabbas in za ka yi baɗi baka da garanti yanzu yanzu yanzu shine lokacinka in ka ji an ce yanzu ana nufin yanzu yanzu kaga muna ƙara ramadan sai aka ce kuma ai azumin shawwal ba haka bane annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya azumin ramadan ya kuma kawo kwanaki shida na shawwal kamar ya azumin zamani ma'ana shekara ina ka samu wannan lissafin saboda kwanakin ramadan talatin ne ko da ma 29 ne ka ɗauka wata ne Allah ba zai tawaye maka ba zai baka la cikakke wata to sai ka ce 30 so goma nawa 30 so goma nawa kenan to kuma ga kwanaki shida na shawwal shida so goma to 300 plus 60 360 ko 360 days make ka oh, kaga lissafin ya fito kenan babban mathematician shine manzon Allah kafin mai algebra da trigonometry da wane ne ya zo annabi ya riga shi salasala kaga ya fito maka da wani irin mathematical formula a nan wurin ce wanda ya azumin ramadan ya kawo kwana 60 kamar azumin shekara ne Shi shine har aiki. sai ka ce to me ake nufi eh yau ai kowace kwana ɗaya na ramadan kwana goma ne ya abdullah to talatin sai ka ce sau goma kamar da dai muka faɗa to ka ganin ma ibada ce to kana ƙara shawwal ana ƙarewa sai hada adan aikin hajji ka ganin ma ibada ce ana shigowa zulhijja ga layalin ashir nan tafi to shine nan aya take cewa wato ainihin ويذكر اسم الله في ayyamin معلومات ala ma razaqahum min an'am dan mutane su ambaci Allah a kwanakin nan sanannu alama ala tana iya fa'idantar da ta'aliliya ai li sababi ma bi dalili ma bi hujjati ma ko min ajli ma ala a arabiya na fa'idantar da abin da suke kira al amma kuma tana fa'idantar da wato ta’aliliya dalili akan ce alama daraftahu don me kada ke shi an gane ko saboda su ambaci sunan Allah a bisa abinda Allah ta'ala ya azurta musu ma'ana anan sai ka ce wato su ambaci sunan Allah wajen yanka dabbobin da Allah ta'ala ya hore musu shi sa kaga a wannan kwanaki guda goma ne ake yanka layya wannan jinin da musulmi ke ainihin zubarwa suke kwararwa in dai dan Allah mutum ya yi kafin ɗigon jinin ya faɗi ladan layyar har ya samu gu abun Allah baraka wa ta'ala kalli saurin بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك وإليك ربنا تقبل منا كافين drop of blood goes down kwayar jini ta je kar halladan in dai Allah ya ga cewa dan shi aka yi ba wanda aka yi riya ba aka je aka ci bashi a yanka ragon laya saboda kawai ai an saba dan kara bana ai abun kunya a ce ai ka san mun saba ka san yara ka su fitine mu la Allah na cewa lan yanala Allah luhumuha wala dima'uha walakin yanalahu taqwa minkum ba jinin da kuka bayar bane fa Allah ya damu da shi shin dan shi kuka yi to da haka dan su ambaci sunan Allah akan abin da Allah ya azurta su min bahimatil an'am na daga dabbobi irin na jin daɗi albahima kalmar bahimatu ba da fataha bisa ha babba da kasara ha kasara ta jaya bahi min jaye da fataha bisa ita ce ma ta kuri da faɗin rufa tun tun ko bahimatu da idafa an ɗauko wannan suna bahima daga buhuma daga nan za ka gangara zuwa ga ainihin abahama yubhimu ibhaman daga nan kake da ainihin abu mubhami daga nan hatta mai bai kuniya ke cewa wa mubhamun mafi hirawin lam yusab ma'ana dai abu wanda yake kawai an kasa gane shi suka ce ai saboda dabba an kira dabba bahima ne lil allati fi sautiha li'annaha tubhim idan ta yi mai mai ka fahimta na'am ɗabi'unta baƙi ne gare ka to amma sai aka kira ta bahimatul an'am dabba ce amma irin ta jin daɗi domin ai akwai sauran dabbobi waɗanda su ma ainihin wato baha'im ɗin ne to amma akwai waɗanda aka keɓe su na jin daɗi ne to azwaj dangogi guda nawa takwas amma aji nawa hudu aji hudu dangi nawa ajin raƙumi akwai aji biyu ga raƙumi namiji ga matarsa me ake ce mata taguwa wanda ya ce raƙuma ya faɗi yawa a hausa dai kam raƙumi amale da taguwa kaga aji ɗaya ne nan wurin sannan sai ka zo gun ainihin shanu ga sa ga matarsa saniya ko sanuwa kaga aji biyu a jinsi nawa yawa amma kuma categories nawa sannan sai ka je ga ainihin tumaki ga rago ga tinkiya ka ganin ka faɗi jinsi uku amma an samu ainihin gida shida sannan sai ka je zuwa kuma akuya saboda akuya daban tinkiya daban ba ka bane idan ka je ajin akuya akwai bunsuru da matasawa an samu ainihin gida nawa kenan su ne samaniya ta azwaj to waɗannan su ake kira dabbobin jin daɗi to Allah ta'ala ya ce wato wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am su kira sunan Allah wajen yanka waɗannan dabbobin waɗanda Allah ta'ala ya hore musu sai ce fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir to kafin wannan fassara a ɗazuna faɗa cewa al-imam abdurrazak sahibul musannaf alaihi rahmatullah ya fitar da ruwaya ingantacciya daga katada yana cewa idan ka ce ayyamin ma'lumat su ne kwanakin nan guda goma to a can kuma akwai inda Allah ta ce ayyam ma'dudat kenan akwai ayyamin ma'lumat akwai kuma ayyamin ma'dudat wanda kai izo ne واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى ku ambaci Allah a cikin kwanaki ƙididdigaggu waɗannan su ne ayyamun tashriq sha biyu la sha ɗaya sha biyu da nawa sha uku duk wanda ya aikin hajji ya riga ya ƙara kwanakin nan guda goma ko kwanakin nan guda goma a yamma suna karewa da me da ranar sallah ita ce ranar da alhazai ke tasowa daga muzdalifa bayan sun yi tsayuwa arfa jiya Allahu akbar kakan ga mutane da sarakuna da talakawa da malamai da almajar duk sahu ɗaya malam kowa cikin farare wani abu da ke tunatar da kai wani irin falle daga cikin fallayen tashin kiyama kowa ga shi na kaskance haka za a kwanta a fili ba dama ka rufe kai in ka rufe kai ka ja kanka kes a filin musdalifa misali to goma ga watan zulhijja ita ce yawmul hajjil akbar a ranar alhazai ke abu guda hudu in suka taso daga musdalifa da safe sai su nufi ainihin mina su je su yi mai su yi jifa bayan jifa sai mai na'am sai su yi yanka daga nan sai me sai su yi aski askin nan shine Allah yake cewa wal yaqdu thumma yaqdu tafafahum wal yufu nuzurahum wal yatawafu bil bait al atiq a cikin wannan aya din ma'anan tafaf kawar da farce kawar da gashin mara da gashin hamata waɗannan gizo da ke jikinsu kawar da su ina fata an gane kaga ayar tana karantar da mu manasikul hajj ya ake aikin hajj an gane ko domin a wannan rana da zaran aka ce goma ga watan zulhajj ta yi na ce da ku za a je a yi jifa ɗaya kenan sannan a yi sai a yi yanka na biyu sai a yi aski ko saisaye wanne filada aski saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a ga masu aski haso uku ina rahimallahu almuhalliqin Allah ka saukar da rahama ga masu yin kwalkwabo tas tas a wannan ranar sahabai suka ce ya manzon Allah da masu saisaye bai tanka musu ba ya sake cewa rahimallahu almuhalliqin Allah ya ji kan masu yin aski suka ce da masu saisaye bai ce da su kala ba ya sake ce rahimal ba su dai gaci ba rahimallahu almuhalliqin suna wal muqassirin ya rasulullah masu ma tsayen tukun daga baka ce to shikenan wal muqassiri to ashe ya fi lada ga wanda ya aikin haji in namiji ne ya yi aski amma mace ba za ta yi aski saboda ita gashin kanta ado ne gare ta sai dai gwargwadon gabar yatsa ta sa almakashi tas ta katse shi shi yasa kaga ai ko suna ne ba a ce a aska gashin ya mace ba ita gashin kanta ado ne amma kaga ɗa namiji jariri shi za a aske masa gashin kai wannan gashin a cura a auna ya kai nauyin nawa sai a yi sadaka da wannan abu din na kuɗi to shine ma'ana su ambaci sunan Allah a wannan lokaci amma ayyamin ma'adudat a can ana nufin ainihin kwanakin da ake yi ne Amina bayan wannan sai an samu ayyamin ma'alumat tukun ake yin ayyamin ma'adudat an kare komai an yi jifa an yi yanka an yi saisaye ko aski to sai a garzaya kuma a je a yi tawaful ifada thumma afidu min haifa afada nas wastaghfirullah wasu malamai na cewa da zaran kayi ɗaya ko biyu cikin abubuwan nan guda hudu ya halatta ma ka cire ihraminka komai ya halatta gare ka in banda matarka amma a shekul albani ya fidda hadisi mai karfin gaske cewa ina akwai ruwaya ta tabbata ko da a ranar kayi ainihin wato jifa yi menene kuma kai yanka kayi aski ko saisaye in dai baka je nan ta ci kai tawaful ifa ba raja'u hurma sai ka saki komawa ka sa ainihin ihraminka ko da mas'ala ce khilafiya amma ruwaya tana nan ingantacce albani ya kawo ta har yake cewa walamma ra'ahu ba'd al-afadil istaghrabuhu wasu daga cikin dakkan malamai da suka ga wannan ruwaya suka yi mamaki suka ce kai kuma wallahi haka ne shi sani kullun ko da a haimomi a mena nakan ba da shawara ga yan wa alhazai a wannan lokaci nakan ce kun mafi alkhairi ko da kayi saisaye kayi jifa kayi yanka kai saisaye maza maza maza maza shiga mota gazaya ka je harami ka je kai tawaful ifada kawai da hankalin kai kwanta yau sai ka cire kayanka sannan ka yi maza ka koma ka je ka yi ayyamu ma'adudat ka koma kafin faduwar rana in rana ta faɗi baka koma mina ba babu laifi ka bar dai al kuma ka je kai kwana uku ya kamata in kai kwana biyu yayi dan musan bambanci tsakanin ayyamu ma'lumat da ayyamun ma'adudat tayyib fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir fakulu ku ci minha daga naman waɗannan dabbobi da kuka yanka wa at'imul ba'is faqir sannan ku ciyar da al ba'is talaka matalauci wanda ke miƙa hannu zuwa gare ku dan ku bashi alfaqir marashi kenan ka ga naman hadaya za a ci za a yi kyauta da shi kuma za a yi sadaka da shi amma ba a saidawa kamar naman layya ne naman layya ana ɗayan abu uku da shi a ci a yi kyauta a yi sadaka amma ba a saidawa ko da ka kira wani mahauci ya maka aikin ragon layya baya halatta ka biya shi da fatan ragon domin kamar ka sayar ne haka ba daidai bane ka ce tuna da kai min aikin fiye wannan ragon to na baka bindi ladan aiki la ka biya shi ladan aiki in ya so wani bangare na naman ka bashi a matsayin sadaka na'am na fatan gane ko to kaga wannan shine ana karantar da mu manasik amma tunda an yi magana kan hajji ya jama'a hajji ɗaya ne daga cikin shika-shikan musulunci guda nawa guda biyar duk wanda ya yi musun cewa hajji wajibi ne to ba musulmi ba ne saboda dukkanin musulmi sun haɗu a kan cewa e, hajji wajibi ne kuma ɗaya ne daga cikin shika-shikan musulunci guda biyar tunda cikin hadithin ibn umar ingantacce cikin muslim ambaton hajji ya zo ya jama'a hajji an wajabta hajji bayan manzon Allah ya hijira ko sallallahu alaihi kuma duka duka hajjin sa kwaya ɗaya ne alayhi salatu wassalam kuma wannan hajjin ne mutum zai gani ya koya ya samu samfuri na ibada hajji na da miƙati iri biyu akwai miƙati na lokaci akwai miƙati na wuri suna kiransa almiƙatu zamani da almiƙatu makani miƙati na lokaci shine can inda Allah ta'ala yake faɗi alhajju ashurun ma'lumat فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب حج أنا أو أوصو النيسة ننو ودن وتنيني شوال muna ƙara azumin رمضان أنشق shiga الحج شوال ذو القعدة كو ذو القعدة da kuma ayyamun ma'lumat zuwa ma'adudat. kun gane da kwanakin farko guda goma na zulhajj dan ba za ka ce zulhajj gaba ɗaya lokacin hajji bane la to kaga wannan shine mikati ne zamani to sai mikati makani ma'anin mikati dai ana nufin lokaci ko wurin da idan aikin hajji ba a cikinsa aka yi ba ba hajji ba ne ba zai yi ba a watan safar ka ce ka je aikin hajji ko zai yiwu ba zai yiwu ba hatta a ramadan yanzu ka ce ka je aikin hajji ne ba zai yiwu ba ka da iya zuwa umra a ramadan amma ba hajji ba saboda ya ce alhajju ashhurun ma'lumat Allah ne faɗa an san watannin to sai kuma wurare wuraren da dole sai in ka tafi nan ne za a ce ka tafi ina zan tambaye ku wurare nawa ne manzon Allah ya iyakance mana sallallahu alaihi wasallam waɗanda a nan ne ake zuwa a fita daga tufafi na gida a shiga ihrami wurare nawa ne ya jama'a wurare guda guda biyar za mu iya samun su الله المستعان نعم ذو ya lamlam ba tu qarnin saura daya zatu irq ahsant waɗannan su ne stations guda biyar kamar mutum ne ainihin zai tafi kano misali fa sai aka ce ai duk motocin da ke zuwa kano sai dai ka je kawo kawo nan take ko to sai tafi mando kaga ina gani bai daidai ba a dai sani na da kaduna misali ko da ka iya samun motan ko ina ma ko ina yanzu yawa to kusa haka ne ko kuma ka ce mutum zai tafi mai duguri kawai sai kama hanyar birnin gwari anya za shi kuwa to misali fa kenan to akwai wurare da manzal sallallahu alaihi cewa su ne nan ne zaka je kai misali kun faɗi zulhulaifa miƙatin mutane ina kenan na madina madalla zulhulaifa nan ne inda mutanen madina suke shiga ihramin nasu aikin haji nan ne shugabanmu annabi muhammad sallama ya shiga ihraminsa kuma ita ce miƙatin da tafi kowane miƙati nisa daga makka miƙati na biyu juhfa juhfa ita ce miƙatin mutanen maghrib munan mun shigo maghrib mutanen Najeriya da mutanen ghana da mutanen Nijer, da mutanen Senegal da mutanen Benin da mutanen Togo na'am duk mun shigo har ma Egypt kai har ma Syria to amma wannan wurin yanzu ruwa ya shafe shi saboda haka sai aka aka mai da miƙacin ta koma baya wani kawai da ake kira rabigh wuri na biyu kenan wuri na uku da ake ɗaukan ihrami sai ina ya lamlam ya lamlam nan ne katin mutanen yaman da waɗanda suke kewaye da su na uku zato irkin aina mutanen iraq da su irin su Khurasa, wuri na biyar ɗarnul manazil ko asail mutanen najat da ɓangarorin da ke gabas da makka nan suke zuwa amma mutumin makka fa mahilluhu baituhu waɗannan wurare guda biyar su ne dole a nan ne za ka je ka yi wanka ka cire tufafin gida ka yanke farce ka kawar da gashin jiki ka sanya falle biyu kwarjalle da mayafi ita kuma mace a yadda take a tufafinta ba za ta canza ba sai dai ba za ta sa niƙabi ba ba za ta sa ainihin abin nan ba sai inda dalili kamar da hadisi cikin hadisin Jabir makasudin shigo da magana hajj saboda sunan sura din suratul hajj kuma saboda mun faro inda aka ce wa azin fil nas bil hajj ya tuka rijala amma nasiha da nake so ne ma kowane dan uwa da kowace yar uwa da ke da shirin zuwa sauke wannan ibada koyi a karo na biyu shine a tabbatar da guzurin zuwa aikin hajjin daga halal ne duk wanda ya saci dukiyar jama'a ya je aikin hajji to ba hajji ba duk wadda misali ta botsare ma gidan miji ta fita ba da sanin miji ba ta sayar da samir ta tafi ba hajji ta yi ba duk wanda a dalilin rashawa ne ko danne kudin talakawa ma'aikata da ke ƙarƙashinsa misali kana babban jami'i a turo salari na ma'aikata daga federal pay office kaga mutum ya danne ya biyan na ƙasa da shi albashinsu ya ɗibi kuɗin ya je buɗe account wai sai ya ci riba tukun sannan ya fito ya biya su sun gama shan wahala duk iyalai malam sun gajiya Allahu akbar suna fitowa baya saboda haka mu yi kokari mu tabbatar da cewa ainihin guzurinmu na halal ne in ba haka ba idan ka je ka ce labbaika Allahumma labbaika sai a ce la labbaika wala sa'adaika wa hajjuka mardudun alayhi ba a san labbaika din ba a san sa'adaika hajjin naka an kudundu ka matsin ma an daki fuskanka da shi saboda guzurinka na haram ne shin ya halatta gwamnati ta biya ma malam wani da malam wani malam zo ka je aikin hajji sai suka ce waɗannan malamai sun kasu gida biyu wanda kawai dan shi yana shi malam ne za a ɗibi kuɗin talakawa a biya mai yana da halin zuwa wannan ba daidai ba ne amma malamin da zai tafi domin ya karantar da jama'a kuma galibi da haka malamai ke zuwa ai wannan ba ma ya halatta ne ai wajibi ne saboda aikin hajji daga farko har ƙarshe tsagoran ibada ne wa za su muku bayanin wannan ashe a biya musu su je kan wannan kujera don su sauke nauyin da ya shafi alhazai wannan wajibi ne kenan duk malamin da ya tafi da wannan sifa da wannan siga ya je tabbacinsa ya yi fatali da alhazan bai karantar da su ɗaya ba to zai bayani gaban Allah wannan kujer da ya tafi tunda kudin jama'a ne in ba kira mai ci gawayi yanzu ga gawayin ya kare kuma ba kira ya halatta jami'in lafiya misali ainihin health workers tafi kwarai kuwa ai yanda aikin hajji ilimi ne tsagwarar ciki to kuma aikin hajji na tattare da matsaloli na lafiya wani karo na farko ya je wannan wuri mai tsarki yanayin canjin wuri sai game da rashin lafiya da irin su hanguri da irin su juwa da hatta ma yanayin canjin ruwa shi yasa kowace kasa take da abin da ake kira alwafdu tibbi medical team to ya halatta a biya mu duk wani ma'aikacin lafiya kuɗi ya tafi da kuɗin gwamnati domin ya yi matalaka wannan aiki shi ma duk wanda aka biya mai ya je yin aikin to sai ya bayani gaban ubangiji na uku jami'an da ke kai kawo tsakanin wato masaukan alhazai da ofishin wato jakadancin Najeriya kan harkar passport su wajibi ne a iya biya musu su tafi don wannan garari don wannan manufa din tana ta kaba ta iya fita ta je aikin hajji la mijinki ya mutu kina cikin takaba sai aka ce za a biya miki aikin haji la ki haƙura sai kin ƙara takaba ɗin tukun wasu ma suka ce ai in ma ta fara zuwa aikin hajji kafin ta shiga ihrami kaddara tana airport a kano ko kaduna ko abuja ko maiduguri ko ko ko sai labari ya zo mata mijinta ya mutu dawo gida karki taurin kai baiwar Allah Allah ne ke da yanzu shi ke da gobe karki ce ah ina ji ina ga ɗakin Allah in dawo na ki dawo suka ce sai dai idan har ta riga ta sa ihrami to anan sai a duba haƙƙin Allah za a fara saukewa ko haƙƙin miji sai ta kammala idan aka biya maka kujerar aikin hajji sannan kuma kana da basussuka da suka sha suka dame ainihin kudin kujerar wanne kamata ka yi sai ka ce don Allah ka taimaka min wannan ka ba ni ba zan je ba na fi son sauke bashin da ke na domin ko na mutu yau ba za a yi rabon gado ba sai an ɗebi haƙƙin mutane an biya su kafin a yi mai rabon gado ina fata an gane ko sannan hajji ana iya yinsa a mataki nawa uku kana iya yin hajji tsura zallarsa kawai wannan ana kiransa ne ifradi ifrad hajji kawai zalla kana iya gwama hajji da umra a lokaci guda wannan ana kiransa ne kiran kiran combination kana iya fara gabatar da wato umra ka cire kayanka na hajji da ihrami sai takwas ga watan zulhijja ayyamu tarwiya ka koma cikin ihrami wannan ana kiransa mai tamattu idan kai tamattu zaka bada jini wannan jini ana kiransa damu shukran ba damu jibran ba jinin da za a gode ma Allah kawai faman tamatta bil umrata ila al hajj famastaysara min al hadi eh sai ka bada ainihin wato abin nan idan baka da halin hadaya adalin tamattu sai kai azumi goma faman lam yajid fa siyamu salata ayyamin fil hajji wa sab'atin idza raja'tum tilka asharatun kamila amma zalika liman lam yakun ahluhu hadir masal haram ga wanda yake ba dan harabi ba to cikin waɗannan azuzuwa na aikin hajji wanne filada tamattu shi yafi ko da yawa daga cikin malikiya na cewa ifradi shi fila al'aula wal afdal at-tamattu ko da yake shi annabi sallallahu alaihi wasallam me yayi kirani yayi kirani yayi amma lafazin sa ya nuna gara tamattu'i alaihi salatu wassalam wannan a cike nan a gurguje kan hajji ba sai mun tsawaita abin nan ba ah, musamman ina faɗa ne saboda ƙara zaburar da waɗanda wata suke da niyyar tafiya bana a yi ƙoƙari a je a karanta aikin hajji da kyau zai zama abin tausayi mutum ya kashe kuɗinsa ya biya kuɗin kujera karama ko babba ya je duk bi ƙa'idar da ake so a bi an je an musa bita an yi amma sai ya je dinga kwaba mara ko a wani abu da wasu jami'an aikin hajji ke yi kaga su ringa fitar da mutane kafin lokaci da haka muna faɗin wannan muna jan hankalin waɗannan jami'an misali kamar bara ba zan manta ba abin da ya faru a makka bara bara ina cikin tawagar hajjin bara nan a masfala sai aka wayi gari ana gobe ya kamata kaga ranar bakwai ga watan mai zulhajj yaushe ne ya kamata a bar maka kenan washe gari kuma ana barin makkan nan da karfe nawa ne da safe ko za ka kwana a makka ka bari sai idan alfijir ya keto har an yi sallah asuba haka annabi yayi tukun ba ake barin to ku da kuka yi rashin din mutane suka fita karfe bakwai abin nan ranar wata da kuka yi koyi da son zuciya so muna faɗin wannan ne ko da an samu irin wannan da Allah a dinga faɗakarwa a gaya musamman irin waɗannan ƴan uwa mata da tsofaffinmu da waɗanda ba su karanta manasik ba ku tsaya annabi ya ce ba a barin makka yanzu sai gobe ha wallahi malam ai motoci ne suka yi kaɗan ba wani magana motar sai kaɗan ka tsaya ka yi dace da wannan sunna ta annabi Allah ce na yarda da aikin hajjinka ko Allah bai sa ka dawo ba ka ranka ka tafi lahira wallahi ana fata kai nasara da ka zo ka biya kuɗi ka sha wahala ka je bita ka zo ka saba karantarwa annabi ya zama to ka yi hajijiya ba hajji ba ina fahimta tafiyar ai akwai hajijiya kuma akwai hajji to Allah ya kiyashe mu saboda haka mu koma kan magana fakulu minha wa at'imul ba'ith al-faqir aya ta gaba ta ce me فليقضوا تففهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ثم ليقضوا تففهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق sannan kuma sun ya ɓagu ma'ana bayan sun yi duk abin da aka faɗa ɗin Fumma sa'an nan ita fumma harafi ce daga cikin haruffa na afafi amma tana fa'idantar da jinkiri ma'ana duk bayan kun yi wannan kun yi kaza kun yi kaza thumma liyaqdu liyaqdu wanda fi'li ne amri sannan su je su kawar da kafafahum gizo da ke jikinsu al imam wato ainihin Adam ibn Iyas ya fitar da hadisi da isnadi ingantacce daga Mujahid yace sun liyaqdu tafafahum qala halq ar-ra's wa halq al-ana wa qass al-adhafir ko adfar wa qass ash-sharib wa ram al-jimar a wannan riwayar ma'ana aske gashin kai da aske al'ana gashin mara da kuma rage farce da rage gashin baki eh bayan an riga an yi jifa a wannan rana an yanka to abin da mutum zai yi kenan amma na muna son mu ji hankalin mutane a wannan rana ta babban sallah akwai mutane da yawa kowa sai fitar da wato reza shi ma ya zama wanzami a wannan ranar to gaskiya mai da hankali dan kakan ga hukumi a Saudiya Allah ya saka mata alkhairi sukan gargadi mutane irin wannan cututtuka da ake ta magana kai a kiyaye saboda jini jini ne jama'a ce ta cika baka san yanayin jinin wani ba ko ba gaskiya ba ba laifi ba ne a kare kai amma sai ga mutane kowa fito da reza fiyau fiyau fiyau shi ma dole mai aski ne a jaji maka ciwo jini ya zuba baka san me zai kasance ba Allah kiyaye shi sa wasu ma kan yi dabara sai su siyo kayan aski kawai su ya su sun san junansu wane mika wani kai ya aske mai shi mai aske ma dan uwansa khalas askin nan shi ya fi lada ga ɗa namiji a ranar amma wanda ya saisaye ya yi amma kada ya manta addu'a sa kwaya nawa ce ɗaya mai aske fa uku shi yasa idan dai har za ka yi tu'i to idan ka yi umra kar ka yi aski sai dai ka yi saisaye ka bari yawmal hajji al-akbar sai ka hada al-akbar bil akbar babban hajji da babban kawar da gashi sai zama nurun alano Allah ya samu dace to wannan shine ma'anan tafaf su kawar da ainihin tafasassu ai ba wasu da ma kan ce tafasa ko la'allahu daga ne dago kalmar tasa wal yufu nudurahum sannan kuma su cika alƙawuran da suka yi menene wannan annubur suka ce ana nufin ainihin nazarul hajji wal hadi wa ma nazara al insanu min shay'in yakunu fil hajj eh bakancin da aka yi na aikin haji da duk abin da mutum yi ma Allah bakance na aikin hajji a wannan lokaci to yayi kokari ya cika shi a wannan ranar idan ma kace ya ubangiji wannan aikin haji na je nayi alkawari nayi alkawari zan biya wa mutane kaza kaza kudin hadaya to sai ka cika tunda kai alkawari abin da kai alkawari sai ka cika sannan kuma wal yatawafu bil baitil atiq sannan kuma su je su kewaye wannan daki al atiq intacce kararre katangattacce haramtacce gabarin atak shine ma'ana al-atiq shi yasa ainihin da suka zo fassara ma'ana al-atiq al imamul bukhari ko kuma ka ce ruwa ingantacciya ta cikin kitabul hajj babin da ke magana babu tawaf min wara hijr ya koro hadisi mai lamba 2740 kuma al-hakim ya fitar da hadisin cikin mustadrak ya inganta shi a zahabi kuma ya muwafaqa da shi haka al-baihaqi dukkanin ta hanyar sufyan cewa abinda ake nufi da ayin al-atiq shi dakin ka'aba saboda me yace a ataqahu Allah jababirati saboda Allah ya yanta ka'aba daga daga harin da miyagu suka kai masa shi yasa Allah ya kira suna ne al-baitul atiq kenan kaga a wannan rana idan aka je aka yi aka yi ainihin wato jifa sannan kuma aka yi ne aka yi yanka ko suka sannan aka yi aski ko saye sannan aka yi ne sai kuma aji a yi dawafi wannan dawafi ana kiransa dawaful hajj ko dawaful ifafa wani lokaci za ka je ka iske cunkoso ya sa ba za ka iya ba saboda yawa wasu na ganin zaka iya jinkiri zuwa yammaci amma mutum ya kokari ya tawafi a wannan rana wal khair wal yatawafu bil bait al atiq aya ta gaba ta ce mi zalik wa man yu'azzim qurumat Allah fa huwa khairun lahu 'inda rabbih mhm. wa uhillat lakum al illa ma واجتنبوا الضيق من الأوثان واجتنبوا قول الزور الله تبارك وتعالى يتي ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربي وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم إلى آخر الآية ذلك saboda هكا ko kuma bisa la'akari da haka wa man yu'azzim hurumatil lahi fa huwa khairul lahu inda rabbih duk wanda ya girmama hurumatil lah me ma'ana al hurma anan wanda ya girmama wurare masu alfarma na ubangiji sai malamai suka ce abin da ake nufi da nan wato makka da kuma hajji da umra da duk abin da Allah ya hana na a yi saƙo gaba ɗaya wanda ya girmama wurare na alfarma ko dokoki masu alfarma na ubangiji duk wanda ya wannan fa huwa lahu inda rabbi haka din shi alkhairi gare shi wajen ubangijinsa wa uhillat lakum al'amu illa ma yutla alaikum an halatta muku dukkanin dabbobi na jin daɗi in banda waɗanda aka karanta muku cewa haramun ne الشيخ محمد الأمين الشنقيطي عليه رحمة الله سيكي تشوى وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم سيكي لم يبين هنا الذي يتلى عليهم المستثنى من حلية الأنعام أنا الله تعالى بيبين منين ما يتلى عليكم بقى an halaka muku dabbobi na jin daɗi in banda waɗanda aka karanta muku cewa banda su to anan bai kawo su ba amma sai ya kawo su a cikin suratul an'am ce qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amu illa an yakuna mai maitatan aw daman masfuhan aw la khinzirin fa innahu rijsun aw fisq uhilla li ghayri allah bi kaga nan can ya ce ainihin an halatta muku dabbobi na jin daɗi in banda kenan in banda su haramta muku su kaga nan bai fayyace su ba a cikin al'an'am sai ya fayyace su ma'ana ni ban samu wani abu da aka haramta mai cin abinci ba illa ya kasance ko dai mushe ne ko dai jini ne mabi wuka ko naman anadi to waɗannan kazanta ne ba a ce su kaga ƙur'ani sashi na fassar sashi alquran ba a ba illa ma'aikula alaikum sai dai abin da ake ainihin wato karanta muku sai Allah ta'ala ce me fajtanibu rijsa min al-awthan wajtanibu qawla zur ku nisanci ar-rijsa kazanta kazanta irin na gunki an gane wato kazantar bautar gunki shine ar-rijsa min al sannan kuma wajtanibu qawla zur ku nisanci zance irin na zo zance irin na karya بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم tayin kila لوكة بيقوة كابا اتوشيك ba داما eh, جيا shikenan to dama jiya hirar اي تي yi سي تنبوي ديوا cikin tambayoyin da ina jin wasu yan wasu suka jefo akwai wanda ya tambaya da suka bukaci na ba su amsa cewa wai an ce ai bid'a akwai abun da dole sai an yi ma'ana musuluncin baya tafiya sai an yi bid'a to daga ji ka san magana ce ta rudadde ko rudaddun mutane daga ji nan ba ilimi bane wallahi duk wanda wannan magana ka san rudadde ne kawai a duniyar karatu da ilimi wannan kwaribi da kwakyara da ya ba ta zuwa ko'ina ɗaya kenan to sai na so shi mai gabatar da program ya koma ya wannan tambayar sai lokaci ya kure bai yi ba kuma ni ban tuna ba to da haka zan sake wannan magana kan mai cece bide a gobe idan Allah ya kai mu ga yadda take duk wanda ya ce akwai wata bid'ar da ainihin sai an yi ta to ya faɗi son zuciyarsa ne kawai kuma dama son zuciya allah mai yin ta ne to abin da zan gaggauta faɗi cikin tambayar da aka yi an ce ai tara qur'ani ma bid'a ne to mu a wurin wannan magana kwata-kwata ba ta ma cancantar ba da amsa saboda yawanci masu irin wannan magana hujjojin ne suka tsima su kwakwalen nasu ya daburce suka rasa ya za su yi to bari su dan kamo can su kamo nan ko mabiya sa san cewa eh malam ma ya kai gaci ke kenan kawai amma a wurin wannan masha Allah alhamdulillah yaro dan karami zai iya wannan matsala dan bid'a inda zai tsaya yana hayaniya surutu ainihin na awa guda ɗalibin sunna cikin ƙasa da minti biyar da Allah zai warware ya fidda tsakowa daban tsaba daban zare daban abawa daban amma abin da zan faɗa a gurguje ai duk wani abu da ke karɓa sunan ibada in ka ce da Allah gayanin wane wani magabaci kake koyi da shi yanzu misali idan ka ce in wani kaddara wani yana tunanin bari sake tara qur'ani iya tunaninsa bari sake compiling din qur'ani kaddara ina samu a yau shi a wurinsa ba wa ƙur'ani kwata-kwata a yankinsa sai ya fito yana tattara ƙur'anin da ake da su a hannu ya sake tsara su don su dace da yadda ake da shi inda za ka ce da shi a ah, wannan tara ƙur'ani da za ka yi ko da ya dace da ƙur'anin da ke hannun mutane wane ne abin koyinka zai ce da kai sahabbai don sahabbai sun yi ko to masu ƙoƙarin kare bid'a ne inda za ka tambaye su wane ne abin koyinka abin da kuke yi ba su da abin koyi kwaya ɗaya cikin sahabban annabi ɗaya kenan na biyu idan sahabbai sun tara ƙur'ani ina so mu tambaya shin cikin waɗannan sahabban suna cikin waɗanda Allah ta'ala ce alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rashidin al suna cikin wasa ciki ashe kenan aikin sa annabi ya yarda da shi suna cikin waɗanda Allah ce radiyallahu anhu mardan wasa ciki to su suna da garanti suna da tikiti suna da green car na su yi abin da suka yi kai kuma ta taka bid'ar wa ka? wa ya ka? su suna da tabbas su suna da garanti na radiyallahu an kai yaushe taka radiyallahu za ta zo yaushe bayan wata daya bayan shekara mai zuwa biyu kenan na uku kaddara cewa ainihin wato tara qur'ani bid'a ne yanda rudadin yan bid'a ke faɗi saboda damar cewa to shikenan bid'ar da kai kake yi bid'a ce ka yadda bid'a ne ma na yadda bid'a yanzu tuhumar ka ai ga wani amma wanda yake bid'a ne kai ne ka yadda bid'a mutane ba su yadda ba to ashe abin da mutum biyu suka taru cewa kan bid'a ne da wanda wani bangaren bai da shi ba wanne ya fi karfi ya fi nauyi wajen ya cancanta a nisance shi nan ga mutum biyu sun yi yanzu misali ai kaga suna wannan magana ne saboda kare bid'o'in su ka dauki misali irin su maulidi an gane ko idan hujja ce mutum yawa to ai kai kana kaza kina ya da bid'a yake yi in ba ku gane ba ya da bid'a ne eh ina eh, da amma kai ma kana kaza ma'ana wai ya da ina eh, da bid'a ne amma kai ma kana kaza kamar farawo ne me yasa kai sata to ai kai ma kai sata ne okay kai da sata kenan kai to yanzu kenan kaga shi ya yadda abin da aka faɗa bid'a ne kuma mun yadda bid'a ne an samu janibi nawa biyu amma shi abin da yake tuhuma din shine yake ganin bid'a ni mai da bid'a bane tuku so kaga janibi biyu na da karfi daya babu karfi in aka tashi bangaren ne kamata ai watsi da shi inda kake da mutumi da ke da ittifaki to wannan kawai na dan kyallara muku ne ban haska to tiladin ba tukun gobe in Allah ta'ala ya kai mu za mu bayani me bid'a aka rudu kwakwalen mutane an gane ko badi'us samawati wal ard daga nan a gangara kuma ana cewa to ai annabi yi sallah da fanka to yi sallah da lasifika ne karatun da wallahi abin dariya ne wai yaro ya ga haƙori ce la ga abin dariya saboda a duniyar fahimta da karatu an ma daga an wuce wannan tun tuni in ka kawo dariya za a yi maka to amma li yahlika man halaka an bayyana wa yahya man hayya an bayyana wa inna Allah samiun alim za mu koma kan ƙara jaddadawa ba wai don mutane ba su sani saboda ƙara tunatarwa fatan mu Allah ya yaye mana yana irin ta son zuciya ya kau da mu gabarin wato bin ainihin wato tsabar son zuciya ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta ƙarya kuma ƙarya ce ya ba mu ikon guje mata wannan shine abin da zan faɗa a wannan tsokaci kafin mu je ga ainihin kainuwa da shan Allah ina littafi kai mai magana kan sayyidina Umar al Allah ya kara masa da sai ibn Affan dhun nurayn sayyidina usman cikakken sunansa shine usman ibn Affan ibn Abdul As ibn Umayya ibn Abd Shams ibn Abd Manaf an haife shi ne Allah ya kara masa yarda a shekara ta shida bayan yakin giwa kenan tsakaninsu da manzan Allah waye babba na'am mai dalilin ku ku ji da kyau ku ji da kyau ku ji da kyau an haifi sayyiduna Usman Allah ya kara masa yarda shekara ta shida bayan yakin giwa to bisa abin da na gaya mana a bayan za iya tunawa to kenan da shi da manzan Allah sallallahu alaihi wane ne babba manzan Allah ne babba of course da shekara na dalilin ku saboda manzalla an haife shi ne bayan shekara bayan kwana hamsin da yakin giwa jamil sayyiduna usman Allah kara masa yarda wato ya daɗe da musulunta ya riga sayyiduna Umar kwarai kuwa kuma ya yi hijira hasso biyu hijirar da aka fara yi ta farko zuwa habasha lokacin da kwazaba ta yi kwazaba bala'i ya bala'i ga sahabbai a makka yana daga cikin tawagar da manzon Allah ya tura su zuwa ainihin habasha da shi da matarsa ruqayya har ana cewa farkon gida na muminai da suka hijira saboda Allah gidan sayyidina Uthman ne da ainihin matarsa ruqayya yar manzon Allah kuma hijira ta biyu ya yi zuwa ainihin madina farko ya fara auren ruqayya yar annabi sallallahu alaihi wasallam to sai Allah ya karɓi ranta a hannunsa ta rasu tana mata gare shi yana miji gare ta a daren da za a yi yakin bada ta rasu sai manzo Allah ce to zo ga yar uwarta ummu kulsumin na aura maka ba taɓa samu a tarihi ba a iya sanin mu wanda ya auri 'ya'yan annabi guda biyu ya kaɗaita da 'ya'yan annabin Allah kai in ma ka samu to ba a samu wanda ya samu wannan gatan 'ya'yan annabi mafi daraja gaba ɗaya ba ya auri ruqayya ta rasu ya sake auren ummu kulsum ita mata wasu. har aka ce annabi na cewa da ina da ta uku da na aura maka la ilaha illallah wannan yasa ake kiran sayyidina Uthman zunnurain zun mabucin mai haske guda biyu shine malin ke cewa qala al-ulama'u wala yu'rafu ahadun tazawwaja bintay nabiyyin gairu. ولذلك سمي ذا النورين وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة وأحد الصحابة الذين جمعوا القرآن shi yasa ake cewa ba a taɓa samun wanda ya auri 'ya'yan annabi guda biyu wannan ta rasu a ce ga ta baya ga shi ba yana kuma cikin ɗayan goman da aka ba su aljina daga duniya yana kuma ɗaya daga cikin sahabbai wanda suka tara ƙur'ani wa kana tawilan lihiya mutum ne mai tsayin gemu e hasan alwajh mai kyakkyawan fuska min ajmalin nas yana daga cikin mafiya kyawun mutane عن عبد الرحمن بن عثمان القرشي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ابنتي وهي تغسل رأس عثمان فقال يا بني أحسني إلى عبد الله فإنه أشبه أصحابي بي خلقا عبد الرحمن dan Usman al-Qurshi yake cewa wata manzon Allah ya shiga ɗakin Issa Ruqayya sai ya ganta tana wanke kansa sashi wa wa sai ya ganta wa ganin ta ita wa ma'ana sai annabi ya ga ruqayya tana wanke kansa sashiwa Uthman an gane ko wannan shi ke nuna maka zaman da suke yi zama irin na gaskiya da walwala har ma miji na miƙa wa matarsa kai ta wanke ta gyara ta tsaftace kai ne yasa in ka shigo gida sai ka shigo wani irin kunkumadi ka ɗaura fuska san kamtarira ba rahama ba jin kai mai gida ya shigo Allahu akbar saboda haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya ke yata ki kyautata baban abdullahi dan shine alkunya dinsa kenan wato da annabi ga wannan sai na karfa mata gwiwa eh, kin tsashi da kyau kyautata masa sai ce wallahi duk cikin sahabbaina babu wanda ya kama da ni a halitta irinsa la ilaha illallah ka duba fa Allah ka ƙara yadda ga sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam yan wa wannan nan zamu tsaya gobe zamu fada cikin darajojin sayyidina Uthman kamar da muka ji na waɗanda suka gabace shi sayyidina Abubakar, da Umar makasudin wannan ƙara farfado wa mutane bashin da waɗannan bayin Allah suke da shi a kanmu musamman a zamanin da wasu kazamai suka suke taba su wanda ba addini ke gare su ba an gane ko ya tabbata a hadisi in zamani ya zo aka zagi sahabbai na malamai suka yi shiru la'ana Allah tana kansu ba a karɓa musu nafila ko farilla to Allah ya kiyashe mu da haka ya tsare mu daga ainihin halaka bayan shirya سبحانك اللهم وبحمدك نشهد الله إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ترك الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu tambaya ta farko yana cewa menene matsayin aikin hajji wanda ya saci kuɗin gwamnati ya biya wa malamai aikin hajji domin su je su yi masa addu'a akan mulkinsa ya ɗore, wasu ma har sukan sami gardawa su biya musu kuɗin aikin hajji su je idan suka je surorin maka sai a karanta su a maka na madina sai a karanta su a madina domin wai mulkinsa ya ɗore. to maganar cewa domin abin da ka faɗa shi ne wanda ya saci kalli kalmar kuɗin gwamnati ya biya wa malamai Dan su yi masa addu'a don mulkinsa ya ɗore har ma akan tura gardawa don wannan manufar gardawan su karanta duk sauran makka a makka na madina a madina manufar kawai mulkinsa ya ɗore to da farko dai sata kace ya yi shi kuma barawo a musulunci yanke masa hannu ake wasariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma jaza'an بما كسبا نكالا من الله wallahu عزيز حكيم to amma in ya zamanto barawo ne da ya fi karfin a kama shi to shi kenan bai fi karfin Allah ba sai a zura masa lokaci lokaci ne kawai amma a ce malami wanda Allah ya yaba wa malamai ya ce ma yakhsha Allah min ibadihi ulama ba wasu bane ke jin tsoron Allah cikin bayan sai malamai to zai zai bani mamaki a ce akwai mutum mai suna malami da ya san mutumin nan sata ya kamar da ka faɗa barawo ne ya ɗibi dukiyar jama'a yana zalunci sannan har ka je ba abin da zai sa wannan malamin in ma malamin ya ka sai kwaɗayi da ƙaskantar da kai da wulakantar da kai kenan inda haka ne bai zama malami na garba saboda kana tambaya ne kan hukuncin haka na riga ne bayani in dai kawai dan a biya kuɗi ne da Allah a je mulki ya ɗore a ɗebi duke jama'a to baya halatta wani malamin ya tafi kujerar rabba ta bace ta jama'a ce in kuma ya tafi zai yi bayani gaban Allah kan dalilin haka sai da wani zai iya cewa eh zan karba in tafi da wannan niyyar sai in tafi in fita harkar shi in ta karantar da al'umma aikin hajji wanda wannan wajibi na ne to nan ya halatta koko ya kamata ne ka ce da shi to ni ba zan je kan manufarka ba wasu ka ce ai ba dukiyar ba ce ba a bukatar ma a nemi ya halatta nauyin karantar da jama'a shine wajibi to wannan fahimta kuma aure na fahimta ce mai kyau amma wanda zai je kawai ya je ya kulla kan shi har ma wai surun maka a makka na madina to kenan ba haji ya je ba ya je ne yi ma wani aiki kuma wannan wani shi zai biya shi ladan shi ba Allah tabaraka wa ta'ala ba tun da dai niyyar bai gyara ta ba so na fata a kiyaye wannan abu ne mai hadarin gaske Allah kuma ya tsare mu da sun zuciya wannan yake cewa menene matsayin wayanda suke ɗaukar mikati a jidda mikati gaskiyar magana babu inda jidda ta zo a matsayin mikati mun dai ji wuraren da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata mana a mikati kun ji ciki kun ji ciki zulhulaifa jofa yalamlam zatu irqin qamil manazil akwai jidda babu haka magana cewa a mayar da jidda miƙati ba taso ba to wasu ne suka fara tunanin a ɗauka kawai ita ma miƙati ce saboda dalilai kamar haka mu mutanen da ke wannan yanki an ce miƙatin mu yana ne jofa to kogin baramaliya kamar da muke cewa red sea ya cinye wurin ta yadda daga nan kaduna in ka tashi ko aminu kano airport da ke kano in dai har ka je jidda bayan awa hudu to lallai lallai lallai ka tsallake miƙatin jofa wasu mana ganin cewa ai duk inda kai awa uku a jirgi ko uku awa uku da rabi to ka zo daidai saitin jofa in ku har ka bari ka je jidda to kenan ka wuce miƙati baka da ihrami wuce miƙati ba ihrami kuma baya halatta domin sai ka ba da dabba jini to wannan ne yasa mutane suke jin tsoro ah, tun da yake haka ne kuwa to kawai tun da kuma wurin murwa shanye kuma da an sauka jirgin sai a killace ku ba za a ba ka dama ka je ma jofan ka je ka ɗauki haramin ka ba to ya za a yi kuma misali an ce an kulle hanyar madina ma a tafiya a mota kun sa akan ce hanyar madina to wannan sa wasu ke gani a tun da yake haka ne a ɗauki mai ɗaci mana a yi wato jidda wato bisa larura ne masu wannan magana suka yi magana to ka iya hararo larura su anan da uzurin su in dai dan wannan ne amma in ba dan wannan bane wani ne kawai haka kawai ce jidda miƙaci to wannan maganar ba ta da kyau kuma ba na ji akwai wanda zai faɗa wannan magana duk masu faɗa suna kallon wannan uzurin ne to idan kana da larura sai ka san da za ka yi da ita shi yasa wasu ke ba da shawara da zarar ka tashi daga nan kaduna airport ko lagos ko abuja ko kano ko ina ne yi kokari ka shiga da ihraminka kuma ma in zai yi kai wanka tun daga gida to amma matsalar ita ce za ka iya shiga ihrami ka je ka zauna airport ainihin kusan kwana bakwai alhajin da bai tafi ba ga ka kayi shiri ba ka tashi ba to haka suke cewa to kawai mutum ya bari ya daidai da ihraminsa cikin jaka jirgi na tashi tunda a cikin jirgi ai akwai inda ake shiga a kama ruwa da sauransu a yi ba zan ce wanka ba saboda sukan yi kokari a daina yawan fance ruwa saboda gudun temporary da abin zai iya da ainihin wato a shanin abin misali to ka dai ka daga gida da zaran an zo daidai saitin miƙa ce sai ka sa tufafi nan ma sai zama tana da wahala to ya za a yi to fatawar da ni na taɓa karanta ta kusan wani lokaci ni ma na samu larura ita nake aiki da ita in na san an zo daidai saitin miƙati kawai sai kai talbiya labbaik Allahumma hajjan ifradi kin ko labbaik Allahumma umratan mutamatti'an biha ila al-hajj idan tamattu'i ne ko Allahumma labbaik hajjan wa umra to wannan niyyar da kai ta isan maka kenan ka shiga aikin haji illa iyaka kawai baka sa ihrami bane to wannan in ka sauka jidda sai ka sa amma idan zaka isa jidda da wuri a to ai hankalinka a kwanci ai kawai sai ka tafi madina ka je ka yi ziyara ka taso ka shiga station na mutanen madina amma magana cewa ainihin jidda miƙati ce ba miƙati ba ce sai idan waɗannan abubuwa da na ambata in su ne suka taso aka hanga Allah ya samu dace wannan yake cewa ya je hajji amma bai ziyarci kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba menene matsayin aikin hajjinsa sannan kuma yaya kaifiyar yadda ma'ana ya ake yin ziyarar ziyarar kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan shin ziyarar kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cikin sharadi na aikin hajji to kaga tambayar ka da kai ta karshe ita take da alaka ma da maganar farko da zan amsa na farko dai ziyarar kabarin manzo sallallahu alaihi wa wannan ziyara kwata-kwata ba ta da alaka da aikin hajji itlaqan ziyarar kuma masallacin ake kaiwa ziyara a asali wannan kuma ziyara gaba ɗaya a shekara kowane lokaci za ka yi ba sai lokacin aikin hajji ba ba sai lokacin umra ba idan kana da hali daga garin kaduna bayan ƙara aikin hajji sai ka yi visa ina za ka kawai za ka je madina kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam tunda yana cikin masallaci guda uku da ba a yin takanas ta kano a kai musu ziyara in ba su ba guda uku masallacin ka'aba da masallacin madina ɗayan kuma na ina ne masallacin kudus ka da kake cewa kai aikin hajji baka samu kai ziyara ba hajjin kana nan illa iyaka ka rage ma kanka wata falala babba wace falala ce ziyartar masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda masallaci ne sallah ciki na daidai da sallah ainihin dubu ɗaya saboda haka amsar kenan hajjin ka tayi yi insha Allah amma kuma kai hasaran wannan ka ta fara lada abin da yasa kusan abin ke so ya zama ɗaya a yau saboda wake da halin kai ziyara kabarin ne masallacin wannan alhajin Allah ya bashi dama ya zo to bari kawai a haɗa don kar kai hasarar biyu to haɗawa da sai sa mutane suna gani kamar bangaren aikin da har ma akwai wanda suka kikiro hadisi hadisin ƙarya wai annabi ya ce man hajjal baita falam yadhurni faqad jafani hadha hadithun kadhib mawdu'i ne wal kadhib al mukhtalaq al masnu'u ala an nabi fa dhalika al hadisin kanzon kurege ne hadisi ne ba hadisi ne ba wai wanda ya hajji bai ziyarce ni ba ya min jafa'i wannan karya aka yi wa annabi sallallahu alaihi amma kai da hankalinka sai kai hasara ka kasa zuwa ga rauba a madina sannan in ka je fa ana so ka kai ziyara kabarin sallallahu alaihi wasallam ka tsaya kai gaisuwa gare shi cikin ladabi sannan ka gusa kai gaisuwa ga abokinsa abubakar as-siddiq mazan fama sannan ka gusa kai gaisuwa ga faruƙul islam in za ka yi addu'a sai ka juya kalli ba kar kalli bari. saboda manzo Allah ya hana mutane su roƙe shi yana ce ya Allah kar ka sa kabari na gunki kakan iske mutane saboda tsaba san zuciya har da addu'o'i na shirka suke يا رسول الله أجثنا قد جئنا إليك أعوذ بالله من مكان بعيد بذنوب كثيرة أعوذ بالله كيف هذا ابن القيم cewa lillahi haqqun la yakunu li ghayrihi wa 'abdihi haqqun huma haqqani la taj'al al-haqqayn haqqan wahida min ghairi tamyiz wala furqan Allah na da haƙƙi manzo na da haƙƙi karka cakuɗa su ina fata an gane ko a saboda ka amsar ka kenan idan mutum ya sauka madina Allah ƙara mata haskakawa kana iya sauka madina dukka dukka ba ma sai ka kwana ba da akwai masu cewa ana so idan ka tafi sai ka samu sallah arba'in kai kwana takwas wani hadisi mai inganta ba ruwaye ne rubabben ruwaya ka iya zuwa madina yau ka yi ziyara yau ka bar madina yau ka koma maka yau da ka zo sai ka yi alwala ka kai ziyara masallaci annabi ka shigo ta babu sala Allahu akbar ka miƙa ƙafar ka ta dama an gane ko kai addu'a rabbi firli waftah li abwab rahmatik a'udhu billahi al-azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim min ash-shaytan ar-rajim rabbi firli waftah li abwab rahmatik kai sallan nafila raka'a biyu an fi so kuma kai a rawba wanda ya ce tsakanin mimbarinsa da gidansa dausayi ne na aljanna a wurin shi sa za ka je duk sammakon ka sai kaga mutane sun cika wurin ana neman farala Allahu akbar sannan sai ka je ka yi salati kamar da na faɗa ka ƙara abin da ake so sannan sai ka fita ka je kabarin albaqiya ka je ka yi gaisuwa assalamu alaikum dara qaumin mu'minin wa inna insha Allahu bikum lahiqun sannan sai ka je ainihin masallacin kuba masallacin kuba a hanyar makka ne tsakanin masallacin da kusan kilomita zai kai dari, zai kai kilomita biyu ko uku ko biyar nan ne annabi kan bar madina sallallahu sallam, yakan je ya yi sallah a wurin aka ce wancan ranar asabar annabi ya ce sallallahu sallam duk wanda ya je madina ya tsabtace jikinsa ya je masallacin kuba ya yi nafila kamar ladan umra za a bashi za a ga difin ma a rubuce kwaro-kwaro a jikin masallacin kuba a nan annabi fara zama a nan wurin aka fara sallar juma'a ta farko a wajen makka lokacin da ya turo musa ibn umair da ya daɗe a wannan wurin sai ya kama hanya ya bi kwazazzabon nan da ake kira batno rano ko ranuna na misali ya sallah a masallacin atika sannan isa madina sallallahu sallam sannan kuma sai ka je ainihin uhud kaga inda su hamza ke kwanci Allah ji kan maza nan ne za ga sahaban annabi wajen mutum saba'in wanda suka mutu shahada yakin badar a yakin uhud ba dole bane sai ka hau kan wannan dutse jabal rumat ba kuma sai ka je ka shiga da daukan hoto ba ga mutum ya je da kamar ana daukar sa wallahi ka ga mana eh lokacin da muka je wurin ka ga wasu don jahilci ya kamata mutum ya kiyaye a takaice wannan shine abin da ya kamata mutum yayi yi game da ziyara waɗannan su ne inda aka ce mutum ya tafi masallacin kiblatai ko masallacin gumama ko masallacin bilal ko kaza kaza babu inda nan sai ce aka musu ziyara in ka tafi for historical purpose don ka ga yanda wurare suke don ka karu da ilimi to wannan wani abu ne daban ina fata mai wannan tambaya ya fahimci amsar da kyau Allah ya samu dace kafin na ci gaba da karanta ta gaba akwai lacca wace malam insha Allah gobe zai gabatar a tsohon masallacin sultan bello na mata form kenan daga karfe goma ko zuwa kamar sha ɗaya haka zuwa sha wannan yake cewa zai iya cewa a bashi kuɗin domin ya samu abin da zai yi sana'a ya ciyar da iyalinsa eh wannan babu laifi domin ai Allah cewa yi wallahi ala nas me hijjul bait amame Maralla. ga wanda ke da iko doka daga ubangiji akan mutane su kai ziyara wannan gida amma ga wanda ke da iko خلاص an biya ma kujerar hajji baka da hali kana cikin fama da talauci sai ka ce da shi to ni gaskiya alhaji ina son je ibadan nan amma kaji kaji kaji abin da ke damuna ina ma ka taimakin da wannan kudin zaka bani in yi sana'a kila ce da kai to ni ko na bi sha'awar ka je aikin haji sai ka ce Allah ya saka ma da alkhairi amma na ji ka sanin halin da nake ciki to muna kira ga irin wannan mai hali idan har mutum ya baice maka haka in kana da hali to da Allah ka bari ya je aikin hajjin ka kuma sake ɗebo na mai kauri ka bashi na sana'a sai tara alkhairi goma da goma kai ma Allah zai biya kana tabbata idan ka yaka saboda Allah Allah ya samu dace dan uwa musulmi wani dan uwa yana cikin matsanancin hali yana roƙon addu'a Allah taimake shi to muna roƙon Allah cikin rahamarsa da baiwarsa ya gaggauta ya yi masa bakin ciki da dukkanin musulmi gaba daya duk abin da ke damu Allah ya mana maganin sa kuma muna fata Allah ya ƙara kowa da kowa alkhairi da albarka na ganin shi kenan ko سبحان ربك رب العزة